Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana da takwarar aikinsa ta Ingila Prime Minister Theresa May jiya sabar kan batutuwa da suka hada da yarjejeniyar nukiliyar Iran mako ɗaya kamin shugaban na Amurka ya yanke shawara ko Washington za ta janye daga cikin yarjejeniyar kamar yadda fadar ta White House ta shugaban Amurka ta faɗa. Mr. Trump yana da zaɓi daga nan zuwa sha biyu ga watan nan na Mayu ya janye daga yarjejeniyar da ta Iran ta kulla da manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurkan a shekara ta 2015. jaman fadar wada suka ce shugaban kusan ya yanke shawara zai janye kamar yadda suka faɗa ranar biyu ga wannan wata duk da haka shugaban na amurka yana iya bullo da wata hanya na ci gaba da mutunta yarjejeniyar da jamhuriyar iran mai bin tafarkin islama ta kulla da sauran manyan kasashen duniya ciki har da amurka Birtaniya da Jamus da Faransa duk sun yi tufaƙin cewa yarjejeniyar ita ce hanya ɗaya kaɗai za ta hana Farisa mallakar makaman nukiliya. a hira da suke ta wayar tarhon prime minister may mr trump ya jaddada kudurinsa na ganin cewa iran bata mallaki makaman nukiliya ba har abada in ji fadar ta white house hakanan sun yi magana kan maganan nukiliyar iran A Rasha an kama sanannen shugaban 'yan hamayya Alex Navalny tare da wasu ɗaruruwan magoya bayan jiya Asabar bayan da zanga-zanga ta ɓarke a birnin Moscow da wasu biranen ƙasar casa'in domin nuna rashin amincewarsu da bikin rantsar da shugaba Vladimir Putin na fara wa'adin iko na hudu a zaman shugaban ƙasar na Rasha. shugaban cikin 'yan mintoci da zuwan a tsakiyar birnin na Moscow jaman tsaro suka kama shi tare da amininsa Nikolai Yaskin. yan sanda dauke da kai da ma waɗanda ba sa rike da komai sun kutsa cikin gungun masu zanga-zanga galibin su matasa domin kama su sa'o'i gabanin fitowar navalny alexi ya buya a wani wuri don ka wato don kada jami'an tsaro su hana shi kaiwa ga dandalin taro inda aka shirya yin wannan zanga-zanga yan sanda biyar ne wasu suna rike da hannayensa wasu kuma suna rike da suna waɗansu kuma suna rike da sawayensa suka ja shi zuwa cikin motar su yayin da masu zanga-zanga suke cewa rasha ba tare da putin ba allah ya rusa sarkin gargajiya mai mulkin malaka'u hukumar zaben kasar ta hana da balni yin takara zaben da aka yi cikin watan afrilun bana da mr putin ya lashe a halin da ake ciki kuma amurka ta sake farfado da rundunar mayakan ruwan kasar bataliya ta biyu da ta wargaza a shekara ta 2011 wannan runduna za ta kula da musamman yankin tekun atlantika inda yanzu rasha take cin karanta babu babbaka kuma take buga kirji. Fadar White House ta shugaban Amurka jiya Asabar ta soki kasar China da kakkausar lafazi kan yunkurin kasar ta Sin na wa kamfanonin jiragen sama na kwasar fasinja su sauya yadda suke daukar yankin ɗaukar Taiwan da Hong Kong da Macau a zaman kasashe masu zaman kansu. a daidai lokacin da kasashen biyu suke janiyin jaka ta fuskar kasuwanci game da rarar da china take da shi a fannin fuska fadar ta wayar ta ce hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta china ta aike da wasiƙa kamfanonin jigilar fasinja ta sama na kasashen ƙetare su talatin da shida ta buƙace su su aiwatar da canjin a shafukansu na intanet game da yadda sai kallon waɗannan wurare Taiwan ce lamari mafi sarƙaƙiya, China tana kallon yankin mai tafiyar da al'amuran ta kai tsaye a zaman fararriyar lardi. amma Hong Kong da Macau da suka kasance karkashin mulkin mallaka a kasashen yammacin duniya yanzu sun koma hannun China ko da shike su ma suna tafiyar da harkokinsu kai tsaye duk da kasancewa ƙarƙashin China. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron jiya Asabar ya amince da matsaloli da ke tattare da mulkin mallaka. Ya furta haka ne a Asabar ɗin yayin da ya kai ziyara yankin ko ƙasar da ake kira New Caledonia yayin da yankin ke da yankin da ke kudancin tekun Pacific yake shirin kada ƙuri'ar ɓallewa daga Faransa. a ƙarshen ziyararsa ta kwanaki macron ya ce faransa ba za ta ci gaba da kasancewa yadda take ba idan yankin ya balle sai dai ya yi taka tsantsan na fitowa fili ya yi kamfen na neman yankin ya ci gaba da zama ƙarƙashin ikon faransa ma'ana mazauna yankin su zaɓi ci gaba da zama ƙarƙashin ikon hukumomi da ke paris a lokacin da suka kaɗa ƙuri'ar raba gardaman cikin watan nuwamban bana. A Afirka ta kudu wani kamfanin haƙar ma'adinai ya ce ma'aikata bakwai sun mutu an ceto wasu shida bayan da girgizar ƙasa ta haddasa gocewar wani dutse a wani rami da ake haƙar zinari. Kamfanin da ake kira Sibanye Stillwater ya faɗa jiya asabar cewa ma'aikata goma sha uku sun makale a ramin da ke wuri da ake kira Mashakan a yankin Dry Fontaine bayan da girgiza mai ƙarfin maki biyu da ɗigo biyu ya afka yankin ranar Alhamis. kamfanin ya ce ma'aikata shida da aka ceto suna ci gaba da samun jinya asibiti kuma ba sa cikin mawuyacin hali. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake duba batun zaben kananan hukumomin jihar Kano ne domin ko hukumar zaben kasa ta ce ta kafa kwamiti da zai binciki wannan zaben da ya zo cike da ayar tambaya. To sai dai kafin jin sakamakon binciken hukumar zaben ta kasa ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar ta Kano Alhaji Kabiru Alhassan ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa kuma na tayar masa da wannan batun. Kuma na fara ne da ce masa shin ko sun ga abin da aka yi ta sawa a kafar sadarwa na zamani game da zaben su ta jihar Kano wato zaben kananan hukumi ina fata dai za su yi wani abu domin guje wa aukuwan irin wannan idan har da gaske ne abubuwan da aka gani a kafafen sadarwa sun tabbata amma sai ya ce da ni to na farko dai mun gani amma wannan duk wanda isan tsari irin na zaɓe kuma ka ga yadda ma wannan clip aka shirya shi ka tabbatar ba zaɓen mu ne na jihar Kano ba domin na farko dai ba mai amfani da kadirida ba wadda kuma na tabbatar da cewa dukkanin waɗannan hotuna da aka nuna propaganda ce don a discreditin ɗin zaben ko kuma bata mana zaɓe wadda zaben nan tun daga matakin fudda 'yan takara an yi cikin kwanciyar hankali da lumana har aka zo jefa ƙuri'a an yi zaɓe babu tashin hankali da aka yi irin abubuwan da yake faruwa ƙananan hukumomi zaben ƙananan hukumomi irin na baya an yi zaɓe ɗari bisa ɗari kuma jam'iyyar mu ta samu nasara amma ko waɗanna suke son su kawo cikas ko su bata jihar kano ko su bata arewa ko kuma su nuna cewa yadda muke zaɓe kenan ana sa ƙananan yara suna zaɓe wanda na tabbatar da cewa ba haka bane propaganda ce kuma na gode Allah hukumar zaɓe ta ƙasa da kanta ta kafa kwamiti wadda kwamitin nan ya zo ya tabbatar da duk abubuwan nan da aka yi ba gaskiya bane kuma na tabbatar maka da cewa jihar Kano mana nan kuma ana zabarar da mutane a yanzu ma suna rajista domin mu sake samun ƙuri'u mu ninka su irin waɗanda muka samu a zaɓe da ya gabata wadda wannan ne ya sa. ake wannan propaganda ko daga wasu eh, jihohi na makota ko daga kudancin kasar nan domin a ce dai jihar kano cewa kamar da kananan yara ake zaɓe waɗannan tabbatar maka ba haka bane babu wani guri babu wani akwati da aka yi amfani da yara wajen jefa ƙuri'a yanzu wannan da aka nuna a kafafen sadarwa na zamani kana nuna ba gaskiya bane ba gaskiya bane propaganda ce idan ma an yi to a wani guri ne ba a kano ba domin na gaya maka zaben mu ba mai amfani da kadiri da ba kuma dukkanin waɗannan hotuna da ake ta watsa a kafafen yada labarai idan ka dube su da kyau za ka da gani ma dai ka san arrangement ne domin baya da za a tara yara gaba ɗaya babu wani matashi babu wani mai cikakken hankali guda ɗaya a cikinsu a ce kuma an zo ana zaɓe wani irin zaɓe ne dole a samu malaman zaɓe dole a samu masu kula da zaɓe kuma dole a samu matasa da tsofaffi da mata to amma wannan kawai yara ne aka jere su wani zubin ka gansu kamar almajirai ne aka ɗebo wani zubin ka kamar ma 'yan firamare ne aka fito da su aka jera su domin dai a tabbatar da cewa batancin da ake so a yi an yi to mun gode allah dai hukumar zaɓe ta wanke mu kuma dama mun tabbatar da cewa jihar kano ba ta da laifi hukumar zaɓe ta jihar kano ba ta da laifi ta yi zaɓenta kuma zaɓe an karɓa kuma mm, waɗanda allah ya ba kansiloli da ciyamomi an rantsar da su sun ci gaba da aika. wani kabiru kana magana kamar zaɓen na an yi shi ɗari bisa ɗari ba wani matsala ga bisa duka wani mizani a kasa zaɓe. to na farko dai matsala ɗaya aka samu a wannan zaɓe namu na ƙananan kobe da ya gabata wanda rashin zuwan kayan zaɓe akan lokaci wadda ni ɗin nan na ji hukumar zaɓe a wannan rana na gane ma ido na a matsayina ɗan ƙasa na gari a matsayina na wanda ya matsu a kawo akwatuna da kuma ƙuri'u na ƙaramar hukumata wadda wannan kuma ya faru ne sakamakon jirgin da zai kawo kayan zaɓe na jihar kano wanda ake kira sensitive election materials wato kayan aiki waɗanda suka fi ko muhimmanci bai sauka a kano ba sai wajen uku na dare ana igu zaɓe wannan ya haifar da cewa jihar kano jiha ce babba mai ƙananan arba'in da hudu wata ƙaramar hukuma ɗin kafin a je rana ta yi wannan an samu yan wannan matsala amma da yadda aka fito wajen zaɓe da yadda aka jefa ƙuri'a da yadda aka faɗi sakamakon zaɓe babu wani haufi wannan ya sa ma za ga ba wata jam'iyya guda ɗaya ta je kotu take ƙalubalantar wannan zaɓe saboda sun gamsu cewa an yi zaɓe na gaskiya kuma jam'iyyar apc allah ya ba ta nasara idan za a ce a inganta zaben da aka yi na ƙananan hukumomi me kake ganin ya kamata ku inganta to na farko dai abin da ya kamata a inganta a tabbatar da cewa duk lokacin da aka sa zaɓe kwana bakwai ya rage zaɓe ko kwana goma a ce dukkanin wani abu da ake bukata na kayan zaɓe a ce ina jihar kano wannan na tabbatar da cewa da haka aka yi to da an samu sauƙin irin waɗannan 'yan ƙorafe-ƙorafe da aka samu na waɗansu ƙananan hukumomi kayan aikin su bai je kayan zaɓen su bai je da wuri ba waɗansu sun je da wuri musamman waɗanda suke a kusa a waɗansu kuma dole an ɗauki lokaci nasu bai je ba to wannan shahara ta shi ne a tabbatar da cewa hukumar zaɓe ta jihar kano kowane lokaci ya kasance kwana goma ko sati biyu kafin zaɓe a ce duk wani abu da ake nema na jefa ƙuri'a ko kuma na tabbatar da ingancin zaɓe a ce ina jihar kano ko da ku za a ajiye shi a gurin hukumar 'yan sanda ne idan ana tunanin cewa ko za a yi tamfarin da shi ko za a yi manuba ko kuma za a yi wani abu da mara wannan ya kawo ga batun eh, hita a aje wata ƙasa ko wata jiha a samu waɗannan kayayyakin zaɓe maimakon ana iya yin su cikin gida me yasa ba a kan irin haka na wannan ma gaskiya ne wannan ma yana da kyau hukumomi su duba na yadda za a dinga inganta ko kuma a dinga kawo a dinga babbaga waɗannan kayayyakin zaɓe maimakon a ce sai an fita ƙasar waje ko kuma a najeriya ɗin ma a ce sai an je lagos ko an je wasu jihohi na tabbatar da abin da ake so a yi za a iya sa a jihar kano idan ma ta na'ura ce ake nema na tabbatar za a iya so ta wannan da ina ganin ya zama a izina ga gwamnati da kuma ita kanta hukumar zaɓe ta yi wani tunani maimakon a ce sai an shigo da kayayyakin da ƙasashen waje to a tabbatar da cewa an yi su a cikin gida kuma an yi su akan lokaci to wai da hukumar zaɓe ta kafa a kwamiti game da wannan zaɓe na jihar kano da gaske ne ta wanke hukumar zaɓen jihar da ma gwamnatin jihar to mun yi ƙoƙarin samun kakakin hukumar zaɓe na ƙasa aliyu bello domin ya an samu na wannan tambayar amma hakan bai samu ba a halin yanzu za mu ci gaba da ƙoƙarin ganin sai mun same shi domin jin matsayin hukumar zaɓe ta ƙasa game da zaɓen na jihar kano to da yake bamu samu Aliyu Bello ba, Nasiru Adamu Kaya ya tattauna da wani shugaban masu bukata ta musamman, wato Suleiman Ibrahim da ya ce idan da za a ba su damar tsayawa takara, to har sai sun fi masu lafiya kawo canji na gari cikin al'umma. Ga dai Nasiru da bakon nasa. Wani tunani kuke cewa mutum wanda baya gani zai iya shiga harkar siyasa kuma ya tsaya takara ya iya nasara. A to idan ka duba maganan wanda baya gani ko zai iya takara ko kuma zai iya bada wani gudumawa siyasa an wuce wannan lokacin. Mu abinda muke gama mutane masu lafiya shine wannan siyasan nan da mutane suke ta jarabawa suke masu lafiya ba su ba da labari ba ya kamata mu ma zo a jaraba mu a ga irin guduma da za mu iya barwa idan ka duba a yanayin da muke ciki yanzu wannan kasan mu yarda da shugabanci Muhammadu Buhari kuma mutum ne jajirtacce wanda zai da yake bada gudumawa a bisa wayannan kasan nan da halin kasan nan yake ciki so da haka muna son wannan kungiyar mu zo a tafiya da mu a zo a jaraba mu a gani mu mu bada gudumawa mu da ilimin da Allah ya bamu da experience da Allah ya bamu za mu yi abin da fiye da mutane masu gida suke yi za mu yi abin da fiye da masu lafiya suke mu. in ka duba buhari ai yana gani shi ba eh, wanda ba shi da ido bane kamar ku ah, eh. kaga ah, in kuna magana irin wannan wani misali za ku bayar cewa akwai wani wanda baya gani ba ma Najeriya ba ko ina da ya taba tsayawa wata takara aka zaɓe shi. Ato idan idan ka duba kasashen da suka ci gaba kamar irin su kasan ah, Amerika akwai wanda baya gani wanda ya shugabancin uh, abin nan ya minista a nan manijar akwai wanda suka yi minista da kuma kasashen duniya wanda suka ci gaba a to abin kunya ne a ce uh, mu a kasar mu Najeriya a ce ba samu mutane ba su bukata na musamman sun shiga wannan harkar siyasa ba misali zan baka nan idan ka duba jihar Kano muna da Professor Jibrin wanda kaga mutum ne wanda yake nan a ke mutum ne mai ilimi sosai wanda kuma idan ya samu dama ya a jihar Kano ya ba da gudumawa wanda duk wanda tun da ake SA babu wanda taɓa ba da wannan gudumawa. Sannan idan ka duba idan ana magana ma siyasa akwai kamar irin su Mala ya haya makawo wanda yake Kaduna mawaki ne ya ba da wannan gudumawa sosai wanda masu idon ba su iya ba da shi ba. Idan ka ce ka duba akwai ire-iren su da dama wanda suka yi ba suka ba da gudumawa sosai fiye da masu ido. so yana da kyau a ce mu ma a zo a jaraba mu a gan a gan man suleiman wannan dai ya nuna kuna nema a baku mukamai ne ba wai ku tsaya takara a zabe ku ba A'a, ai in abin da nake son ga shine idan muka ce mu tsaya takarar a zabe mu wallahi ba za a zabe masu lafiyan ba saboda menene mun fi su gogewa a harkan al'umma mu dai abin da bamu iya ba shine bamu iya ba da kuɗi a zo a yi dawa saboda ba mu da wannan kuɗin amma dan ilimi ko kuma basira ko kuma bayani a baki mun fi su kuma mun fi su kishin al'umma saboda menene mu muna da manufacturer muna da manufofi wanda za mu ciyar da kasar nan gaba saboda haka um, wannan maganar ministocin da ake yi mu yanzu mun wuce zuwa ba mu wani mai ba mu shugaban kasa shawara ko kuma wani gwamna shawara mun wuce wannan matakin mu yanzu abin muke so shine a muna ministoci ya kasance daga zoyi a muna gwamnoni a ministry a muna wani commissioner idan kuma lokacin zaɓe ya yi a ba mu daman mu fito a zo a zaɓe mu mu abin da muke so mu gama mutane a nan shine wannan kungiya mun kafa shine saboda mu kawo canji a cikin al'umma mu kawo kuma canji mai ma'ana saboda haka muna bukatan a ce 'yan siyasan masu fuskance mu kar wani dan siyasa ya gan mu a gidansa ya gan mun zo wurin sa ya tunanin mun zo ne mu yi bara ko kuma ya ba mu na ba mu ba shi muke bukata ba saboda muna fuskantar kalubale da kuma a gujin 'yan siyasa sai ga misali kamar ni da nake ma magana na je gujin wayansu ministoci wanda muka yi alƙawari muna alƙawari ba mu zo za su taimaka muna domin ci gaban wannan kungiyar da kuma mutane masu bukata na musamman amma kaga ba su yi mana haka ba idan ka duba kuma wani su muna da contact da su amma kaga duk ba zo sun taimaka mana saboda menene karancin wayewa a tattare da su mun gaya musu a baya cewa idan turancin da muka rubuta musu in ya musu eh, sauri ba su gane ba su kira mu zo su zona da mu sai mu yi musu a hausance ko kuma su yaren suke fahimta. Eh, wasu fa za su ɗauka yayi kawai kuke ɗauka duk jam'iyyar da take mulki kawai sai ku ɗunguma ku ce ita ce mai bada kaza ita ce mai bada kaza me za ka ce kan ah, ah, wannan. wannan ba wannan kungiyar ba haka take ba domin a magana da ke amka wannan kungiyar da zan din nan dama already mu yan jam'iyyar APC ne da mu aka yi wannan jam'iyya mu muka ɗauki kuɗin mu muka tallata shugaban kasa Muhammadu Buhari a gidajen rediyo mu muka sai kashi muka dinga tura mai har Allah kuma da addu'o'in mu Allah kashi wannan kujera wannan ina tunanin wancan kungiyar da kake magana menene ta ma mutane ma wanda suke da bukata na musamman in haka ne in haka ne kuna ga kun kawo garbi me yasa ba ku tsaye da dan kungiyar ku wanda baya gani ya takarar shugabancin ba a'a mu a yanzu babu wanda zamu yarda ya tsaya wannan shugabancin saboda menene aikin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ɗauko shi ya gama. Amma ina son tabbatar muka a wannan jam'iyyar da kake gani a shirye muke za mu fito da 'yan takarkaru daga matakin eh, gwamnoni mun muna son tabbatar muka cewa mu za mu zo ba don kuɗi bane a gaban mu domin ci gaban mutane masu bukata na musamman da kuma ƙasan gabaki ɗaya. To masu aure da wannan tattaunawa ta Nasiru da Suleiman Ibrahim mu kawo ƙarshen shirin sai wani sati cikin ikon Allah. yanzu a madadin bakin namu da nasiru adamu Likaya da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni marugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Kuma zabe a Najeriya INEC yanzu haka ma tana ci gaba da aikin sabunta katin zabe wato pbc ga waɗanda ba su da shi ko kuma ga waɗanda suka samu matsala da nasu inda hukuma ta ce kawa yanzu tuni ta raba dubbai to sai dai kuma fa inda da ma aikin ke kankama da alamu akwai saurari na aka ba musamman a yankunan da walau suka fuskanci matsalar 'yan tada kirba na boko haram ko kuma inda aka samu tashin hankali na faɗin kabilanci ko addini alal misali a yankin Michigan da madagali da balahirar boko haram ta shafa bincike na ko nuni da cewa sai an bada na goro kafin a samu katin zaben kamar yadda waɗannan al'ummomin yankin ma ke zargi. Eh kana ba magana da ba manga Alhaji Umaru mai inji Galadima. To me ke faruwa? Abun bakin ciki, abun bakin ciki mu muna neman hukumar INEC da ta dube mu da ido rahama saboda yanzu ita tana cewa mutane su fito su yanka katin zaɓe kuma Michigan local government tana da goma sha shida a cikin ward goma sha shida na an zo an kira an ajiye shi kamar a central fili guda ɗaya ne a wannan filin guda ɗaya idan ka je cunkoso ya yawa bayan da wannan ba yau ba ga naune sai sun karɓa kuɗi kamin nan za su yi maka. Kamar Adama a jihar Taraba da ma wasu jihohi da alamun fa bata canza zani ba inda wasu 'yan siyasa ko kuma jami'an gwamnati kan karkatar da aka halar jami'an ba da katin zaben barista idris ibrahim jalo na ko cikin shugabannin kungiyar lauyin najeriya ta nba a jihar taraba ya ko bai ne da lamarin make tafiya a jihar su a gaskiya kusan abin ya zama kasuwa Eh, ka ga a ɗauki wannan a kai shi nan a kai shi nan wannan ya ba da wani abu a kai shi a kai mishi ya yi wannan ya yi wannan ya zama kamar ba hakki ne na mutane ba wanda ya kamata dole a musu ba tare da sun biya ba ba tare da sun wahala ba ya zama kame-kame wanda suke zama su sai sun ba da wani abu ko kuma sun tsaya da karfi su yi ya kamata hukumar zabe ta bincika wannan lamari ta duba sannan kuma ta ɗauki mataki a kai akwai korafe-korafe da yawa wanda ah, mu mamun ɗan bincika sannan akwai rabin eh, nan takarda da muka rubuta ma hukumar zaɓe muna fatan in ta samu za ta ɗauki mataki a kai kuma ta yi abin da ya dace kafin a ci gaba da yin wannan abin uku ga watan gobe. sana muna da complaint da za mu rubuta yanzu kan wasu wanda muka bincika ma'aikatan hukumomin zaben ne wanda mun rubuta muna fata hukumar da zabe su dauki mataki mataki kuma wanda zai zamantu eh, wanda ba su yi ba su da ke da yi ya zan darasi a gare su sannan ina kira da mutane su ma wannan su sani hakkin su ne wannan lamari dai tuni ma ya sa wasu 'yan majalisar wakilai kai kukansu ga hukumar zabe ta najeriya domin a share musu hawaye mr adamu kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakilta yankin michigan da madagali ya ko bai na kokarin da suke yi a yanzu a yanzu hakan position da inec ta ɗauka akan ba za a zagaya ana wani registration ba har yanzu babban ila ne gare mu kuma mu muna iyaka kokori da za mu yi da jami'ai tsaro a tabbata registration nan ya zagaya mutane mu domin banda ciwon da muka ji yanzu kuma kamar ana so a kara mana barkono a cikin ciwo din domin mu ne yanzu wanda aka danna kuma a sake ce ba mu da yanci na kanmu ma da za mu yi zabe a kasan kagan a cire mu a kasan kenan wata an kai shekwata garma hukuma bai isa ba ba zai isa ba domin in ka lura wayanan wajeje wajeje ne wanda shekaru hudu ko biyar suka shige mutane ba su samu zama lafiya ba kuma katin zaɓe na ma da dama su rasa dumi guje-guje kuma katin zaɓe nan yau dai shekara biyar da suka shige ai yaro mai shekara goma sha uku kwanakin can ai yanzu ya zama mutum wanda kuma dokokin kasa nan ya amince ya yi rajista ya zama ɗaya daga cikin masu zaɓe. mu 'yan najeriya ne ba mu yi man gwamnati laifi ba mu kuma muna biyan haraji mutane mu kuma mutane masu zama lafiya. To wai ko me ya kamata a yi domin magance waɗannan matsaloli na rashin samun katunan zaɓe musamman a wannan lokaci da kakar zaɓen shekarar tara ke kara matsowa? Malam Yakubu Musa Uba da ke ma sharhi da fashin baki kan lamuran zaɓe a Najeriya ya ko danganta lamarin ne da karancin ma'aikata. To na farkon fari jan na son ya ba su ma'aikatan su kuma INEC din. Don gaskiya suna kokarin kada jama'a ke musu cin cirindo suna so su rajista aikin kuma baya tafiya yadda ya kamata. to na ji irin wannan rashin tafiyan aiki yadda ya kamata shi ke kawo wani wajen ake neman sai ka ba da cin hanci don a yadda ake yanzu ko ina ka je kowa a riga waya masa da kai don ana kira a masallatai da coci-coci da duk wani wajen taro kungiyoyi da sauransu duk a jihar rajista so jama'a sun fito sai dai kawai aikin na tafiyan hawainiya saboda rashin ita sun ma'aikatu su kuma anex sun ce ba yadda za su yi su ba a staff wannan aiki sai jami'an su kuma jami'an sun yi karanci to irin wannan abu shi ke kawo jami'an su a wani wajaje da ba sa musu ido ba kama kankara sai ga suna hada sai ka ba da wani abu so wataƙila abin da ya kamata yi su sa musu ko kuma su kirkiro musu wani allowance da zai ba su ƙwarin gwiwa ko da yake duk ƙoƙarin je daga bakin shekwata hukumar zaben najeriya ta inec abin koya cutura to sai dai ko da na tuntube shi kwamishinan hukumar zabe a jihar adama sa kasim gane gaidan ya ce za su bincika lamarin domin gano bakin zarin magance waɗannan matsaloli. ibrahim eh, ana nan ana rabar da katin zaɓe a madagali da mun cika kamar yadda ake yi a sauran hukumomi goma sha tara na jihar adamawa wato idan ka hada da madagali da mun ya zama 21 kenan na jihar adamawa sai dai wato matsala da muke da shi a wuraren nan ba mu ban fara zagayawa ba saboda matsalar tsaro kuma muna da ci gaba da ba mutanen madagali da mutanen cika haƙuri su ba mu haɗin kai a ci gaba da zuwa gudun da ake karɓan katin nan a dinga karɓa sai sanda kuma muka samu clearance wato a gudun security a maganan wato sai da katin zaɓe da ka faɗa a guraren nan guda biyu da sauran gurare wannan dai gaskiya ban samu wannan report din a jihar Adamawa ba amma tabbas an ji labari a wayansu jihohi kuma INEC ta ɗauki mataki mai tsanani akan irin wayannan abubuwan da suke yi wato sai da kati ko wani abu a cikin ka'idan aini kuma ba da kati kyauta ne karban katin ka kyauta ne rajista ma kyauta ne. To sai dai ku yayin da wasu ma ke koka game da rashin samun katin zaben da alamu akwai duban waɗanda aka yanka to a mako masu su ba su zo sun karba ba. Muna da kati wanda masu shi ba su zo sun karba ba a gurin mu na jihohi 21 na jihar Adamawa wato kamar 124,700 a hannunmu yanzu haka. kuma muna rabarwa muna so mu sanarwa al'umma a kan cewa wanda ya san ya yi rajista kuma bai karbi katin shi ba to ya gaggauta ya zo ya karba don saboda idan muka fara rabar da sabon katin ba za mu raba su tare ba sai mun janye tsofin mun ajiye a hannun tukunduka mun fara rabar da sabbi din kuma idan an ji bayani wanda wato shugaban hukumar zaɓe wato shi professor mahmud yakubu ya gaya mana insha allahu a watan gobe wato watan mayu za a fara rabar da wanda suka yi rajista a watan april na bara zuwa yau koma da menene da ya kawo yanzu kungiyoyi yana ci gaba ne da kiran aje a yanki katin zabe wanda ke zama makamin sauya aka tafiyar siyasa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.